da asbaha da afha da amsa da bata da balla da sara Kuna nawa kana asbaha amsa bata balla sai kuma sai afha sai kuma sara suna gina suna so bakwai kana asbaha abha amsa bata walla walla da ba ba wadi walla sai kuma tsara tsara da sabiya wadanda ana su a kawatu kana a tammata tasarra a kawatu kana a tammata tasarra sannan akwai akawatu kana annaki su tsaro wanda tasarrufin su yake da na ƙasa na kuma guda hudu ne za mu ce ma bari ha ma bari wani lokaci ya kan bari a ɗin ma bari ha man fakka ma zala ma faki'a wayannan guda hudu a jiran su akawatu kana na kifatun kasar ko an na kifatun a kasar sa'ana akwai a kawatu kana aljamida da wai na su uku ne akwai madam akwai laisa to laisa mai manan laisa bai kasance ba ku to kana iya samu masa filo amri misali ko ka masa ta ko ka sa filo mudari kuna ya kwanda zai guda an ga taskarar ne kawai yana nan yanayi daya shi ya za a kace musu jami'a kaga ai kana za ka ce kana ya kunu ka ce kun ko yawwa amma nesa sai dai nesa sai laifi ko laifi ba da za ka yi ka ce ko gara ka kawo cikin sigatu amma ba zai yi hmm? ko kawo shi sigatu mudari ba zai yi saboda haka su a kawato kana aljami da gudanar muka ce guda uku akwai ma dama ma dama duka da da dama inda فليس دا ما ظل منكاو ظل أتم ظل شكري با ما ظل أولين أخواتك تكين لاي أخواتك أنا التامة التصرف واضح أول تو وانا بابي دوكا انا ما انا مغانا وانا يلا ما انا مغانا كان واخواتها kana da yan uwanta da na ukan su kudin nan gaba sannan bayan abin nan ah, akwai kuma har yanzu abin da ake kira afalul ba su ma suna layin tanadi ne wurin wurin nafsi akwai afalul muqaraba afalul muqaraba sune abu ko kada aushaka da karaba kada wata ai kada wane ne kuma mawa cikin mawaƙan ƙarni da ya wuce mai waƙan kadar mu'allimu an ya kuna kadar mu'allimu an ya kuna rasula wane ne mai wannan waƙan amar shauki yawwa yana yabon malami da ce kadar mu'allimu an ya kuna rasula malami ya yi kusa a ce ya zama man ta ba wannan da ya harka ne na mawawai duk da magana ta da nauyi abin da yana so zai ce eh, kusan malami shi ke isar da saƙon da manzo ya zo haka aushaka aushaka haka kuma karawa wani na kiransu as'alul muqaraba su ma duka suna cikin الأفعال النافذة كما لدى كندا يوم وانتسي سعنا هنا ذلك يكون مسهر ينظر ظن أقوى من ذلك إلى ظن وأخواتها ثم تكسنا لك شيء أفعال الأفعال النافذة ولدوا النبال الزام صار ظن وأخواتها إلى ينظر ظن وجد رآس حسب جعل زعم قال اتخذ علم suna wala akwai zanna akwai wajada akwai ra'a akwai hasiba akwai ja'ala akwai za'ama akwai khala akwai ittakhadha akwai alima wannan kuma suna suna aikin nafsi wanda duk suna shiga cikin wannan babin hmm? shin fida muke karanta muka ce kafin mu shiga wannan babi ya kamata mu san don dama sunan babin kana wa akawatu kana wa akawatu kana wa akawatu dinan muka ce ya zuwa kashi nawa kashi kashi akwai kana wa akawatu a tammatu tasarruf akwai kana wa akawatu ha an naqisatu tasarruf أقول كان وأخواتها الجالدة وادي وأمكثرة أخواننا بادي أقول أمين داكيرا أفعال المقاربة أقول كما أمين داكيرا أبنك وأخواتها كم قالوا إذا أفهمت وأن الشمسية تنشد كراتون بسم الله الرحمن الرحيم كان وأخواتها Eh, imam akil ya kawo baitoci wanda wannan baitoci guda hudu daga nan suka yi sharan su sannan ya matsa gaba ya yi sharan da tsawon da gani babu zai ta ya ce tarfa ukanar muktadasman man khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana من نبات أضحى أم أمسى وسار ليس زال بريها فتئة وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كآن ما دمت مصيبا درهما ترفع كان المبتدأ kan kan fa'ul mubtada kana nan da kuke gani tana sanya mubtada zamanto a yanzu lokacin da da ake mubtada da khabar za mu ce al-mubtada marfu'un bil ibtida kasancewan sa yana bigiran ibtida yanzu da mubtada da khabar da kana ya shigo cikin su sai mu ce mubtada din nan marfu'un bi me bi kana ترفع كان المبتدا كان تنا رفعا تد مبتدا كو تنا كاو مبتدا رفعا اسما امتين سننت امتين zamu rika kiran wannan mubtada a matsayin ismu kana Allahu ghafurur rahim kana yafu abinnan Allahu ismu kana وهو مبتدا مرفوع بكان وهو اسم كان هل يروي غفورا في زمن زمن خبر كان أو ترفع كان المبتدا اسما كان انا رفع أن ترد مبتدا أمتين سونا والخبر تنصبه والخبر شيخ خبر tanzibuhu kana din nan tana masa nasaba kana ya cewa kabaran a matsayin kabar amma dai bai faɗa ba amma tun da yanzu ya ce maka isman a nan ma ba don harkar waƙa ba kamar ya cewa tarfa ukana tarfa ukana mubtadas man wal khabar tansibuhu khabaran ay hala kaunihi kabaran laha ga misali ka kana sayyidan umar ka kana kamar misalin ka ce kana sayyidan umar asali ya kamata akwai tajjin da zafi ba don don waka ya dace ba tun da an ce nan kabar dole wani abu kuma ya zo umar ko ne mai kama da wannan asalinsa kana umaru sayyidan umaru mutada wa huwa marfu'un bi kana huwa ismu kana sayyidan shi kuma kabaru kani wa huwa mansub an fahimta ne annahu kabaru kana wadi to ka kana kamar hukuncin kanan nan da muka ce da yanzu ya zamanto muka ce kana sayyidan umaru ko kana umaru sayyidan da wajen muka faɗi haka to ba kanan kawai ba har ma zalla shi ma yana wannan aiki kana cewa ba ta umaru sayyidan wadi eh abin nan zalla haka zalla kana cewa zalla umaru sayyidan haka ba ta kana cewa ba ta umaru sayyidan haka kana cewa abha umaru sayyidan kana cewa asbaha umaru sayyidan kana cewa amsa umaru sayyidan kana cewa sara umaru sayyidan haka kana cewa laisa a'a ba haka ba mutum ne bai kamata mutum yanzu ana maganar lesa ne ce lesa umaru kasulan wadu? amma umaru sayidan ne din da shi ma ba sayidan mutlakan ba sayidan ne mina minastari fannabiyu sayidan هل كان أبو بكر سيدا عندما تولى الخلافة وهو سيد وكان عمر سيدا عندما تولى الخلافة وكان عثمان لم يكن عمر سيدا عند في خلافة أبو بكر بل أبو بكر هو السيد تولى سيدا من السادات تو المهم ده كمر كان كمر يبدأ كانت إنك هكذا الله haka bata haka afha haka asba haka amsa haka sara haka laisa haka zala haka bariha haka fati'a haka infakka amma wa hadhihi al-arba'a li shibhi nafyin aw li nafyin mutba'a wadannan guda hudu ina hudun suke wa zai gama mana ina hudun alhamdulillah mumtaz mi'a fil mi'a waɗannan guda hudu da zaga da bariha da fatiya da infakka su ne hadhihi al-arba'a su kam li shubhi nafin aw li nafin ko ni lokaci za mu zama to mutba'a an biyar da su ne wato ana zamar da su masu bin korewa ko masu bin wani abu mai kama da korewa ce ma zala ma bari ma fatiha man fakka an fahimta wata za su yi aikinsu lokacin da aka riga suka zama to masu bi ma'ana aka riga su da korewa ko da wani abu mai kama da korewa wa mislu kana har yanzu dai kwatankwacin kana irin aikin da kana yake din nan da har yanzu dama shi ma aikin da dama yake kenan idan an rigaye shi da ma a ce ma dama a ce ma dama umaru hayyan asali umaru hayyun umaru muftada hayyun sabar ma dama in ya shigo sai a ce mai ma dama umaru hayyan umaru ya zamanto ismu kada umaru ya zamanto marfu'un bi ma dama eh, umaru ya zamanto ismu ma dama umaru ya zamanto marfu'un bi bi ma dama muka ce ma dama umaru mai hayyan ku sa'an na hayyan kuma ya zamanto khabar na ma dama mansubun li'annahu khabaru ma dama mansubun bi ma dama li annahu khabaru to ga misalin sa ya ba mu misalin ma dama ne yace ka aati ma dumta musiban dirham ai ka aati ma dumta musiban dirham ma dumta musiban dirham abin nan ka adi ba dunka musibar dirhama ah, ma dunka wannan tadin nan shi ne na ismu kana yawwa musiban da dirhama kuma nan kabar ne don shi su kabarai ma dama din an fahimta ku yawwa saboda haka musiban da dirhama su kuma kabar kana kuma shi misali ka adi kamar a ce bayar matuƙar kai ka kasance mutumin kirki ko mai tsawaba ko mai yin abin da yake daidai ka ba da dirham ai adi dirhaman makuntar musibar wadi almini ma'anar dai ma dumt shi wannan yana aikin yana cikin akawa kana ها اسم كان بمعنى اسم كان هو مرفوع واضح وانا ضمير اول ضمير مين ضمير المقابل sa'annan musibar dirhaman su kuma inda menene sunansu kabaru ma'adunta ko kabaru dama, duk ba wanda kamar yadda ta muna yi tsaye haka ba laifi a dai ba sai mun shiga maganar ibn al-aqil ba tarfa kana al-mubtada man mubtada kana kana mubtada rufu'a a matsayin sunanka ita kana abin nan kana ke kana tana mubtada rufu'a a matsayin sunanta ita kana والخبر تنصبه shi ko kabar tana masa nasabi shi ko a matsayinsa ne a matsayinsa na kabarinsa ko da bai faɗi haka bari amma abin da ake nufi ke abin da zai sa gane wannan don nan ya ce isman kenan a nan akwai kabarin. amma an aka ce za a kawo kabar bakin ba zai tafi ba watakila sai an watakila sai an sake wani baki na biyu ba mu kuma abin da za a gama a baki na ɗaya kuma a fahimci abin da ya kamata an gani ka kana kamar yadda kana ke yi din nan haka zalla kuma a ce abu kaza ya in abu kaza ka an fahimta ko bata ya kwana ka ina kaza kaza ko abba ya hantsi yana kaza kaza ko asba ko ya waye gari ko amsa ko ya yi maraici ko sara ko ya kasance ko laisa bai kasance wani Wai nan duk abin da kana ke yi su ma abin da suke yi ba su kare ba haka zala da bariha da fatiya da wani fakka sai dai su zala da bariha da fatiya da wani fakka su sharadin su yi wannan aiki za a rigaye su da korewa shi ne ka ce ma zala ma bariha ma fatiya man fakka wajen shi ne ya ce wa hazil arba'a لشبه نفي أو لنفي متبع أي هذه الأربعة فهي متبع ولله أكي تاسس بي كوري أمين كوري كوري إيه أي ما دين ذاك أمبتا ذاك فارا أمبتا سكابين ذالي يزوكو كابين إن فكا يزوكو كابين آه، أمين فتي أيضا أو ومثل كان هل ينزل كتن كان النمس da muke magana irin aikin da yake shi ma dama ma aikin da yake kenan amma aka riga daman da za a riga shi da ma shi ne wa misluka na dama masbukan mai ma ga misali ka afi ma dunka musiban dirham ai ma dunka musiban ma dumta anka musiban adi dirham magana ba za a ci gaba sai an samu kabar biyu bari amma alin mukaraba ma za su za su yi nasibin har kabar uku ma za su bukata za mu je musamman wannan a cikin wannan babu insha Allah an fahimta ya yi ta haka ta tana ya zamantawa ismi tana ya zamantawa harfi tana ya zamantawa kamar yadda man take zamantawa walillahi ma fi samawati ma na nan ba harfi ne amma kuma yanzu kamar nan ma dumta na wannan ma na fiya ce harfi ne korewa Eh, amsar ka ta aha ita kuma wannan mace da wanda take take kore abin nan take nuna kankancin abu kamar ka ce inna la la yastahi an yadriba masalan ma asali ai ma inna Allah la yastahi an yadriba matsalan ma sai ka misali ba ubatan kama ko Allah ba jin kunya ya buga kowane irin misali matsalan ma kowane irin misali wato madin nan nan yana ta nuna taklili Allah ba jin kunyan ya buga misali komin kankanta kankanta ya zama to ba ubatan sauro ne wa fauka ko sama da sauro ne saboda haka Allah ya buga misali kamar yadda ya buga misali da sauro ai a suratul wani sura ne Allah ya buga misali da ankabut da abin ne hmm? suratul ankabut din malik hmm. Mali yana nan nau'i daban-daban, nan da yau. نار أمس أشياء يوه منتئ بيتنا ثم شيخ المشايخ والمعارف والتقى أقوال عبر وماء زمزم مالم مالم بإلم مكة بتقوى زمزتك انساء وعزوزك انساء kuma kamar ruwan zamzam har yanzu har yanzu dai ana sifar da shi wannan wanda ake da misali za shek bin bas aka ce al'alimul allamatul fadinul faqihul almaiyul zahidul mustarfin والحافظ المتفنن العلم التقي المرشد الصم الفصيح الأكرم أهل المكارم نوهوا بجهوده في العلم نعم القول أن يتكلموا عبد الأزيز وإن تركتم دارنا آثاركم تبقى تفيد وتسكن تبقى بقاء الشمس في آفاقنا بشروقها وضيائها تتعمم مقالة جاهدتم أدعمتم أقصيتم ونشرتم علما به نتكلم مضيعنا طيب. العالم ما لم يمشي wanda yake wato al'alimu malami al'allamatu babban malami allama mubalaga ne na fadi alfaɗin faɗaƙaƙe mai yawan fahimtar abubuwa cikin lokaci alfaƙihu kuma masanin firku al'alma'i da ƙaƙu الزاهد ما يقول الدنيا المستحيم ما يوان تنصيب ibn ba dai mutum ne wadda samun irin su bai da yawa a wadda kudin da ake biyan sa albashi da duk dama duk bajet da gashi nan banda na gwamnati shi ma abin da yake shiga yana nan yana za a gina masallaci a kasashe daban-daban a yawa ne a aika wa talakawan talakawan cikin kasar talakawan waje da kusan abin da ke na sanin sa ba na sa والحافظ المتفنن كما مثلا حديث المتفنن wanda ya san fannanukan ilmi da yawa al'alamu wanda yake mai wani alam na ya yi tuta duka tuta ai tana nufin alama duk abinda yake dai alama ka gan shi kaga ilmi ka gan shi kaga takawa ka gan shi kaga halin kirki saboda ta alam wadi bar alama ce attaqiyu kuma taqiyi ne almurshidu mai shiryarwa ne asambu mai yafewa ne kuma yanzu mai sauƙin hali mai yafewa alfasihu mai fusaha ya iya tsara magana al'akram wanda yake mai yawan karamci ko mai yawan daraja alul makarim ma'abota karamci masu kyawawan halaye nawwahu bi juhudihi sun yaba irin kokarin sun yaba wa kokarin sai ilmi a cikin ilmi نعم القول أن يتكلموا ما دلر ما دلر مجانا إذا ذا أشي ما أبوتا kirki su za su yi magana wato madallar shaida idan shaidar mutane kirki ne an gane? ta yanzu abinan baban anguwar ko babawo na anguwar kuma shaidar wuri an zo ana cikin hira ka yi cewa ne mutumin kirki ne ka gaya ba za kula da maganar sa da shi dila ne na wuri yi wata kila wannan ne wata kila shi da ya ko in yi sai wuri sai na biya shi ya za a ce yana da kyalmi to ina kirki don kana sai wuri kana biya Ba amma manyan limamin anguwarka ko garinka mutanen kirki suka suka ce kai wani ina ya mutumin kirki ne yawa su raga wannan shaida ce da za a kama ko ahalul makarimi nawwahu nawwahu mana sun yi yabo sun yaba da juhudi da ƙoƙarinsa ko kokarce kokarcensa fil ilmi a cikin ilmi tun da wani zai shaidar su ko maganar su game da shi ni mal qawlu ba dallan magana a ce an ya takallamu a ce waɗannan su za su yi magana ma'ana ma dallar shaidar da waɗannan za su ba Abdul Azizi ya kai abdulaziz ta ba sunan bin ba abdulaziz an fahimta abdulaziz ya kai abdulaziz wa in taraktum daran ko da dai ka bar duniyarmu ko ka bar gidanmu na duniya a tsarikun tabbas aikace-aikacinku ko gurabbanku alamomin ayyukanku na kwarai sabba za su ci gaba da wanzu a nan duniyar tamu tufidu suna fa'idantarwa wa tusfimu suna sanya hannu cikin kyawawan ayyuka ko kyawawan abubuwa da ke da mutane su ba za su gushe ana karanta littafansa ana karanta matawoyinsa ana saurari gidajen rediyo da intanet ko ina har yau har yau har gobe program ɗin sami nurin aladdar da sauransu kaɓa baƙa a shan fi a farfina ayyukanka na ƙwarai ɗin nan za su wanzu irin wanzuwar rana fi a na a sararin samaniyar kullum muna tare da rana duk yin riyawa ya za a gani kamar yadda wanzuwar rana yake fi a na a sararin saman mu بشروطها دقل ورطة تقبل وبيائها لكما هسكن تتحمم وتنا دم القوة للقوة للدنيا أثناء جنينك فأيضا تنا قبل قوئنا بإنا كما حكى أيضا كاوهم أيضا كان لا تلك أيوة دنيا جاهدت kun yi ya kokarin ku ko kun yi jihadi kun wahal da kanku saboda fa'idan da addini da al'umma ad'amtu mu sannan ku ciyar da miskinai ma'abu mabukata wadi aktaitu mu kun suturtar da mabukata Wani shartu mu ilman kuma kun yada ilmi bi na takarrama da wannan ilmi muke samu ɗaukaka mun karanci ilmomin ku da wannan ilmi na ku muka nan za mu cikin ma'ana gaskiya larabci ne irin na zamani zamani ce ashama fi bina'i kaza ce ashama fulanun fi bina'i waɗani wane ya sanya hannu ya ya yi musharaka hmm? ya yi participating abinda ake kiransa participating a harshen turanci an gani ce ashama fi كذا كذا وأسهم في, في نشر العلم أقواله أقواله عبر وذكر كده وانا معنى أقواله عبر ولا يفسر عمل أقواله kana ji abin da ya ce ibarin din jabu ibra inna fi zalika la ibratan ibra mufrad ibar kuma jam'i ne saboda haka zan tukansa abubuwan lura ne kamar ka ce abubuwan wa'azi abubuwan kuma wa ma'un zamzam zan tukansa ruwan zamzam ne ruwan zanzan yana da fa'ida ordinary ruwa ma yana da fa'ida ba da zarar zanzan annabi ya ce zamzam lima shuri ba lafi zamzam ga abin da aka sha shi saboda shi shi ya zana daga cikin abin da malamai suka ce su shekul islam da sauransu in ka gama dawafi ka zo ka yi na filafi na dawafi sai kuma ka juya ka yi gabas kaɗan ka je rijiyar zamzam ka sha ruwa ka cika cikinka da yawa sannan ka yi addu'a lokacin sha ɗin salaf suna wasu sukan abin nan su dubi suka dubi malumansu da suka kayatar suka kayatar da su shi ne ce ya Allah ka bani ilimi irin na wani irin na malam wani to wa mu laifi sai dan kasuwa an gani sai Allah ya ƙara buɗe kasuwa malam bashar ka sha ka abin nan ka roƙi harkar ne. to ta wanda suka kai kawo har ƙarfi na ma duk Allah ya ƙara duka ne ma'u zamzam lima shuri ba lima shuri ba lahu hmm, awala ga mai amfani ha ah, wa ya ba zai ba da fa'ida ba ta yi watakila kai kana jin akwai na tunawa muna yan samari farfarkon wa'azi watakila ko shi kaji wani jawabin shek zai zai da ya ce ma'u zanzan lokacin da yake kake zancan zanzan na yake amfani gaskiya ko ina ma yana amfani shi ya yi ake zuwa da shi ko annabi ma yana cewa mutanen madina in sun je umra zuwa zo masa da kuma ko a yanzu a saudiya aka yi da zamzam a kai masallacin annabi zuwa madina da su rayu Kuma muna zuwa da shi ana ma ba ku kyauta yana da wahala kusan wannan jarka ko da gina aro dai ba abin da ba zai yi ba amma dai wanda dai za a baka daga can saudiyan dai wannan ba magana cewa ba na ainihi ba ne amma wani kila yan kasuwa ta zama kyauta ko ka fitan har yanzu yan kasu. don yana iya faruwa ta yi wata kila ya samu wani dan gungumi yana iya samu da tambari wannan ba wani abin da za a yi mamaki ba ne tun da kaga zuma ma akwai wanda za a yi shi da shuga kawai za a dinda ba a zuwa kuma da sunan kamfani ne ma har manyan kamfuna wani lokacin suna wannan alkus tsadar dai shi ai sai allah da ya yi shi haka ai rijiya ce a yi gabas da kaba gab da kaba ta ta gaba rijiya ce da za a yi ta iya ruwa tana iya shayar da ƙasa dubban da ko miliyoyi ba ta kaba eh ai ka san ɗakin kaba din nan yana kallon gabas makamu ibrahim din nan yana gabas da kaba shi kuma daga makamu ibrahim ka ƙara gabas sai ka'aba ka ƙara gabar sai sama da marwa na eh. suna da mai a suna da mai? eh menene menene menene nasu ko suna isbali sun zuciya ne kuma tambayar shi ne na ga wasu mutane masu karatu ne amma tubobin su tubar suna wuce suna isbali ba daidai wani duk abubuwan da suke rike da riko da shi bai sai zama hujja ba cewa kamar akwai eh, eh, abubakar akwai wani mayafinsa da yakan kan tafi kasa shi kuma yana yana jan sai abin nan sai sake zamewa ya yi wa annabi kuka ya ce to ai kai ba wannan ba wai kana yin sa bane saboda da saboda yanga ko ne sun suna rike da wannan akan cewa in kayi shi ba ba saboda yarda ba amma kuma dama aidi yawancin isbalin ana yin sa ne saboda cikar ado wani yana gan ba isbalin yayi ba wato adon sa bai cika ba shine dama ku ya dadi mai ba wani abu eh haka ne kuma da ku ya rawa musiba Allah ya sauke na lokacin tsoro ba ce ta tsara minti nan muna da lokaci ba a cewa shi ba shi ma nan gidan sarauta ne shi ba dan gidan sarauta ne kuma gaskiya ma kabilar sama cikin ƙabilun larabawa cikin ta daga cikin ƙabilun da ƙaramar ƙabila ce da su larabawan ba sa karin da kima Allah kuma da ikon zarafin da zunta cikin tunda ka san adam ya yara da cikin abubuwan su haka za su nan da juna wani kuna gida ɗaya uba ɗaya kowa da uwarsa ana yin dawa a cikin kudin nan bakwai ɗayan daraja Ha kuma a tsaya a gari haka da waɗanda haka shi da yake cikin wasu wasu wasu wasu ko wata kabila ta tsara kanta da ce ta zubar wani kabilu wani abu ne wanda baya ko a ina za a same shi ko a cikin kabila ta ka saudiya ta akwai kabilar da ake ta alharbi kabila ce mai yawa haka amma so a wurin suna ganin kabila ce ba ta da kima da su bararin ah, ya ce kuma kyawawa duk komi duk abin da farare sun komi da komi komi na su amma dai su wajen sauran suna ganin su su ba darajar su ba ta kai ta sauran haka yanzu duka da aka kawo musu to ya zage da mutane hmm? cikin za ka samu wanda a gida ɗaya ma za ya samu wanda ana ya samu a fi samu ma cikin ba ana a yi mutanen da akwai cikin da akwai mutanen da suke kira dole sun ce dole mai ba su da daraja a hukunci su ma jirgi ma su ma jirgi ne haka ne ko suna da wani yare ne in banda har jirgi to amma kuma su sauran yan wasu sun hada cewa su sun hada su a mai daraja ta ya za a yi ta abin da ya zama da su ne na? na? zole? ban ji ba? ha shi da nake gaya maka ayi ai na muka <laughs> ai na muka misali wulanin mu na kiri a nan da wailawan mun zo wailawan yan wanzu da su maru daga can suke suke mutane mu da da ba masu wannan zanen kudu kabila da yake sama ya aka kan sunan sikirin sai tsire na sun ce su ba su da kiwo su ma su yi su nagarta sun suna noma suna kiwo suna ayyuka su tara kuɗi da yawa amma kuma suna ganin su gabar suna kasar su to ya za ka yi da ba abin da ba ya kiransa turkulle in ka je kabilar bare bare akwai wanda ake kira manga manga na, ni na ga kusan fi masu bare bare kyau sai yawancin su farare za ka same su dogaye da wane ne amma wai su a wurin musamman bane bane wai ba wai ba da asali bane su ba da ke da mutane wannan kuma ko ina ka same shi kaje dai Britain mutanen Ingilishi da mutanen Wales da mutanen Scotland za ka cewa su English suna ganin mutanen Ireland ko Wales ko Scotland su ba su kai ba su suna nan daraja ta biyu daraja kuma duka irin ta to ya za ka yanzu dai a bara haka kai mai hankali dai tun da kaji wataƙila kuma ba kace za a gyara abun ma ba gyara wani za ka yi ka bar abun da kai ka gyara da ɗabi'ar بمثل الشرك هنا ضعف يعني sunan shi abdulaziz abdulaziz bin abdullah bin bin ba kamar sunan kakansa ba ba na'am a ba shahara zai ba zai zama to bukki duk wani kabai addini shi ne shi ne bukki shi ne shugaban babbar majalisar malamai ta kusa ana akwai takarda ne na da da wani ba shi ko na sai mai karatu amma ba wai don saboda kawai irin wannan certificate ba na jin shi ba zira da psd haka da tsarin ke tabbata ya sakandare da mun sani ya eh, lokaci yana sakandare da ya makanci ya yi shi ne da ya ce ba a amma ba da tarihi ko ya yi masar ko ya yi wani abin da kira psd na yi wa'annan ba shi yasa za ka su ai zuwa abinda suka ji sun haske sai musamman wa'annan da suke magance tun suna karana an ka duba ko a ina ne ma za ga yawanci masu tsananin basira su abubuwa in sun samu kulawa ba karamin abu za su kai mai ido wata sai ka sha wahalar hadda sun kuma wani na faɗa kawai da za su hadda duk abin da suka yi duk littafin da za ku karanta su dama yana zuciyar duk wani lacca da za a yi aji sai na sun haddace muna da malama jami'ar islamiyya wanda suke makaji ne sun kai profesor suna karantarwa aji suna suna da takardu na dukkan shaida ya ya an ce maka ya makance tun yana yana dan sakan dole ya makance makantar da ba za ta ba ba za ta sake a yin saboda haka yana makawun ya ci gaba da karatu na rayuwa babban malami ya zama to malamin malamai a shi ya fi shakku samin shekaru amma shakku samin shi shakku samin ya yi karɓar koli mukami ba a karɓar koli amma dai kuma kowa ya yadda shi ne mutum na biyu ko da dai ba da wani mukami ko da za a zuwa ko wani taro na wani abu shi dole za a ba shi abin nan wurin zama ana ga muku shi ba ba ruwan ka karka yi mamaki dan banza ka ka ga ɗinkin hannu abin nan ba ta rubuta shi kuma wani abu ne eh, da shi ba eh, kuma ya fi kowa almajirai a ƙasar da yake shi mai karantarwa ne sanin ƙasai eh, shek sa'adi shi ne malamin sa mai tabai tafsiri da wani shi na kuma tabai mutum da ya zaka kuri da Allah ya masa baiwa idan ba su yawa ba a ganin da. na'am a rubuce-rubucen an ce maka mufti ne fa kai kace ofis din sa ofis din sa ba wai sai a riyaf kawai ba yana da ofis yana da ofis ah, zai je yana da ofis yana da a makka sai shi ne shugaban harkokin addini gaba ya sau aka ce ofishin sa'ai duniya ce guda ma'aikata ko ta ina yana da yana da yara yana da yaro amma yaran ta ba su shahara ilmi ba kamar yadda abin da to ma da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk